to madalla masu kallon mu barkan mu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau wanda yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan mabirin tarayya abuja kada ku manta shirin siyasar mu a yau shiri ne da ke ba 'yan siyasa dama zo su yi lokaci a cikin wannan shiri su bayyana ra'ayinsu da kuma manufofinsu da kuma ma'aikatan gwamnati su masu kan zo su bayyana wato manufofinsu da kuma tsare-tsaren su na ma'aikatu daban-daban kamar da na yi muku alkawari tun farko a wato a shirin ya karbi bakoncin wato honorable wato hassan sale jirgi wanda yake ɗaya daga cikin waɗanda suke wato a yada manufofin ita wannan gwamnati da kuma kare ta a daidai wannan lokaci za mu ce to abin mai kamar wahala ne sosai gaske akan wannan ita wannan kwamiti din honorable barka da shigowa na'am masu kallon bari mu kalli daga hawa gwamnatin nan zuwa yanzu menene wanda ake ganin cewar aka samu na cigaba a ƙasar nan to a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a daga hawan wannan gwamnati zuwa yau da yardan ubangiji an samu cigaba na'am da yake shi wanda Allah ya bashi shugabancin ƙasar Najeriya wato ainihin His Excellency Senator Bola Ahmed Tinubu shi mutum ne mai so ya ga cigaban jama'a gaba daya. kuma ya nemi wannan kujera ne na shugabancin ƙasa da yardan allah kuma ya kasance ya zama hmm. shi sa kulle yake kiran kan shi emilio con emilio wato lokaci na ne lokaci na ne to ya zo da ya nuna lokacin nashi ne in allah ya yarda ranar da aka rantsar da shi ya cire tallafin man fetur kuma tun daga gwamnatoci da yawa a baya hmm. za ka ga kowanne ya hausa dan cire kaɗan ya zo dan kara cirewa ya dan kara cirewa ne haka ake ta tafiya da da rarrafe har a bace ma shi ma ai ya cire ai wanda ya yi amfani da kuɗin ya yi ptm da ita hmm. amma dai duk da haka bai hana yana shigo da mai ba dan shigo da mai tun lokacin abacha ne shi kuma wannan allah ya kawo shi kawai da ya zo sai ce maimakon a rinka jan kafa a je a dawo a je a dawo kawai a cire kawai gaba daya ya cire Hmm. to kuma har yanzu dai mutane suna ganin kamar ba a samu daidaito ba saboda mutane da yawa tunda har yanzu ana shigo da mai din amma shi yana ta iyakan bakin kokarin shi ga cewa an daina shigo da mai kwata-kwata sai dai mu ma mu rinka fitar da shi shi yasa ka ga ya karfafa a gama gote refinery ya karfafa a gan a gama da refinery na port harcourt ta fara aiki ya karfafa a yi a tada refinery na wari da kuma na kaduna na wari da na kaduna na fatakwad na inda ba karasa bangaren da ba karasa ba ana nan dare da rana ana aiki hmm. kuma in allah ya yarda za a gama shi daga nan zuwa karshen wannan shekarar disamba banan allah ya da kaduna da wari fatakwad dama ita muna sare ma kowane bangare zai fara aiki daga yanzu zuwa wata biyu masu zuwa honorable daga cire wannan tallafin man fetur kamar da ka bayyana lokacin da aka cire shiga baki ki daya yan kasa sun shiga cikin wani yanayi wani tabbaci kuke da shin cewa wannan abin zai zo karshe to ni abin da nake gani shine yanayin da yan kasa suka shiga na najeriya dai mm. don shi dama dan najeriya kullum yana neman dama ne don ka dan shi a nan wurin to sai bangare waɗansu matsaloli da yawa wanda abin zai zo ya nemi ma ya cakuɗe maka in ba haka ba daga ran da aka cire tallafin mai zuwa yanzu hmm. ai bai kamata a samu hawan farashin kayayyaki kawai kaman ban mamaki ba ba daidai ba ne tunda abin akwai hmm. ko abinci yanzu da yake tsada ai bai kamata ya wani tsadar ba yi kullum ni fa ina gaya ma mutane wannan abincin na fa a Najeriya ake noma shi. Na to a daidai wannan lokaci bari mu dan je wutar rabin lokaci a alabashi da muka dawo za mu dan dage ta. To su kallon mu shirin siyasar ma yake da ke zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa. bari mu dan je mu dan dubo wata na'ura alaba shi da muka dawo shirin sai da muka sai mu ce a dakace an samu Kwamitin kaddamar da littafin Dr. Umar Ardo na farin cikin gayyace dukkanin al'umma zuwa wajen bikin kaddamar da littafin mai suna Coach and Politics. Bikin zai gudana ranar Asabar 24 ga watan Fabrairu na wannan shekara ta 2024 da misalin karfe 10 da safe a babban zauren taro na Shehu Yar Aduwa Santa da ke Wusa Zone 4 Abuja. Babban bako na musamman tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo GCFR shugaban taro Farfesa Ango Abdullahi CON bako na musamman Sanato Doye Diri gwamnan jihar Bayelsa. Uban taro Alhaji Barkindo Aliyu Mustapha PhD mai martaba Lamido Fombina dattijo na musamman Alhaji Tanko ya kasai OFR mai gabatar da littafi HE Dr. Okwesilize Nwodo CON babban mai kaddamarwa Dr. Honorable Abia Precious Sekibo Acin na uku na Okirka babban mai bahasin littafi Professor CJ da San sanarwa daga Alhaji Shehu Musa Gavam makaman Tilde shugaban kwamitin zartarwa Allah ya bar da ikon halarta amin summa amin. to Allah masu kallon mu barkan mu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau wanda yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na Captain hausa daga nan birnin a abuja wanda muke tare da wato honorable wato hassan jirgi wanda yake daga kwamitin masu wato yada manufofin wato a shugaban kasa da kuma kare ita wannan gwamnati din honorable mu da dawa barka da yau barka da alhamdulillah kafin mu tafi na yi maka wani tambaya daga cewar wato bayan cire wannan tallafin man fetur da irin halin da aka shiga ka fara bayanin cewar wannan abu ma ba daidai ba ne domin daga ran da aka ce an cire wannan abu abubuwa suka ringa hauhawan farashi da dai makamantar to waɗansu suna ba da hujjojin cewa ai kuɗin mai saboda mai ya tashi saboda haka an ƙara kuɗin jigila na motoci saboda haka ya su tashi hmm. to amma akwai kuma ƙauyen da zaka je a garin ake noma al'amu ake yin noman hmm. kuma 'yan garin ne za su saya amma kuma sun tashi saya da tsada shi ma ƙarin kuɗin man ne ya jawo za a kai wani kasuwa ne a ji a siyar. to ni sai mu rinka duba irin wannan ni dai abin da nake kira ga mutan al'umma mu gaba ɗaya shine an samu canji canji kuma ya zo da refineries an mummunta rabon mu ma da a ce wai gidan mai mm. a Najeriya yana aiki manta duk matatun man nan gaba ɗaya a kwance suke dan ko wannan karin ma da Ahmed Bola Tinubu zai ya gaya ma Obasanjo ya ce ina so za mu tada refineries nan gaba ɗaya su aiki amma yanzu mun fara sa na port ne a gaba sai obasanjo sai ce ai ba zai yiwu ba sai kallo obasanjo sai ce mushi a yi a injiniya wato kai injiniya ne da zaka ce ba zai yiwu ba to yau ba ta yiwu ba to in muka lura sai muga kawai gaba ɗaya duk al'amuran namu na najeriya kawai sai dai mu mu ci gaba da yin addu'o'i kawai hmm. amma wallahi kowa ya samu dama so yake yi ya shanya da rana na zuwa sai ce kai zaka shanya ne kai ma to amma Allah ya sa muna da yan kaɗan daga cikin mu wanda su suna tunanin ya rayuwar mu za ta kasance yau ya rayuwar mu za ta ya rayuwar Najeriya ta kasance ga ƴaƴan mu ya rayuwar Najeriya ta kasance kuma ga jikokin to kuma wannan tunubun yana ɗaya daga cikin wa'anda suke da irin wannan manufa na taɓa zama a nan wurin kuma na ɗauko halayensa na lokacin da ya gwamnati da sauransu kuma mutane sun ji daɗi sun gamsu sun zaɓe shi to kuma a sa mashi ido yanzu a bi shi da addu'a gani in Allah ya da nan da wata shida duk wannan hawan farashin kaya to in ba in ba tun daga 1988 an taba samun shugaban kasa da ya dauko matakin inganta noman alkama a Najeriya kamar Tinubu ai ba taba yi ba tun 1988 lokacin baban gida shine wanda ya ce to a daina shigo da alkama da ya ce a daina shigo da alkama kuma ya kawo kayan noman alkama mm. in ana sai da irin alkama in ana sai da irin alkama naira buhu ɗaya naira ɗari uku ne a gwamnatin baban gida a sayar maka naira ɗari da hamsin ne kaga 50% subsidy kenan wato an baka tallafi na kashe hamsin cikin ɗari rabi kenan eh. in taki ne ma rabi za ka biya to kuma kaga wannan gwamnati shi ma da yanzu ya zo kaga shi ma alkamar ai rabi za ka biya akan abin da aka sai a gwamnati haka shi ma taki ai rabi ne shine wanda aka ji a kaddamar da noman hekta wato kadada kenan dubu ɗari da ashirin a jigawa sannan waɗansu jihohi ma suka ɗauka kaga wannan ai samun ci gaba ne na farko mu ba san abin da ya sa abin da za a iya aiki da shi ko a yi amfani da shi a waɗansu ƙasashe a samu ci gaba amma idan aka zo nan najeriya kuma sai ga abu kuma an gaza saboda mutanenmu suna da suna da cin ci da zuci hmm. kuma ci da zucin nan kumburin ciki ne ka kumburin ciki ko akan na mutu ka ne a rinka shafawa ko don a zama magani kubi ciki ya saki saboda haka me yasa rayuwar mu za ta zama haka mu mm. baya ga wannan a satin da ya gabata gwamnonin jam'iyyar pdp sun yi taro a sakatariyar su na pdp inda suke kira ga shugaban kasa a bola ahmed tinubu da yi murabus domin suna ganin cewa ya kasa gudanar da harkokin mulki sannan kuma an jiyo wasu bishop daga cocin katolika shi ma ya ce wannan tsarin da aka je aka ɗauko su sun yi wa 'yan najeriya tsauri sannan shi ma wato dan takarar shugaban kasa alhaji atiku abubakar shi ma ya magana ce ba wanda ya sai sa 'yan najeriya ba za su yi shiru da bakunan su suna ana ji ana gani abubuwa suna ta ƙara barbarewa ba to ni da ma za ka kira wata jam'iyya ce sabuwa ba pdp ba to amma in dai pdp ne za ka ce wai sun yi mitin wai sun ce wai ana tsaura abubuwa tattuno ba ya sauka ai su ne kamata su sauka tuntunu amma wa ka taba ji ko ka ji mun mun ce su sauka lokacin da suke nasu muna kallon su ne amma mutum ko hasidin za hasidin ne eh, eh, eh. ya san abin da matakan da gwamnatin apc ta ɗauko ya fi abin da ya fi nagarta da inganci da kyau ya fi na wanda pdp suka yi a shekaru goma sha shida ai na faɗi a nan kwarai da gaske ka zaune ne na faɗi mm. kuma wa'annan abubuwan da na faɗi wanda aka samu ci gaba a lokacin zamanin bahari shi ne ya sa kuma mutane suka fito suka zaɓi bola ahmed tinubu kuma bola ahmed tinubu na su pdp abin da suke gani ne kawai suna gani idan ba su yi magana ba ana kokarin ne a share su gaba ɗaya daga najeriya daga siyasar najeriya saboda haka dole ma su fito amma a da'awar ma ai ba su iya ba saboda su fito su gaya maka hmm. a shekara takwas da buhari ya yi tun daga 1914 hmm. shine lokacin da aka haɗe najeriya kenan ta zama ƙasa ɗaya aka samu ta suna najeriya akwai lokacin da aka taɓa ba gwamnoni kuɗi kuɗi wuri na gugan wuri a dunkule a basu a lokaci guda kamar lokacin buhari to yanzu tunubu da ya kuma zai ƙara daɗi ne kawai kuma eh, abubuwan da aka suka rinka yi a lokacin su ba su yi irin wannan ba yanzu ake musu don lokacin su ne ake da arzikin hmm. amma kuma ba su yi ma mutane haka ba kuma shugabannin kasarsu su ba su rinka ba su kuɗi irin haka ba amma yanzu ana ba su saboda haka daɗin ne ya jawo har gannonin pdp suke magana wa tinubu ya sauka to ya sauka ya je ina <laughs> ya nuna musu bambanci eh. yadda yake ba gwamna apc aka ake ba na pdp kuma tun da tun ya hau shugaban ƙasa babu wani wata guda ɗaya wanda aka bada aka je federation account aka raba kuɗi wanda bai kai trillion ɗaya ba tun da ya hau tun da ya hau tun da ya hau wata ɗaya ne kadai kuɗi bai kai trillion ɗaya ba ya kai biliyan ɗari tara da wani abu ake rabawa federal government ta dauka jihohi su dauki nasu eh, sannan local gama masu dauki nasu eh, honorable tun da kayi wannan masu kallo da yawa rasu su ayi wannan tambaya din eh. su waɗannan gwamnonin jihohin ina su kawo nan kuɗin tun da dai har yanzu gashi ana wallahi wallahi gwamnoni a Najeriya su ne matsalan 'yan Najeriya kaji kuma na rantsi ne dalilin faɗin haka yawwa yanzu tunubu mm. da aka zo duk bai ba su biliyan biyu ba a kowa ba gwamnan da bai karbi biliyan biyu ba saboda ya samo tallafi a agaza ma al'umma ko mm. gwamnoni da yawa ba a sanya a kai suka da biliyan din nan biyu ba gwamnoni da yawa ya kamata a ce yadda federal government mata ba su to su ma sai su ciro nasu su hada a hada su ba mu al'umma amma kowa fa yanzu yana kallo ne ai tunugu ne ai tunugu ne ai gwamnatin tarayya ne tunugu ko ya ba da tallafi su gwamnonin ya kamata su ma kowa ya sa hannu a juji ya fito da tallafi ya taimaka ma al'ummansa ko su ba shugabanci suke yi ba ko su kundin tsarin mulkin najeriya bai ce su ma masu mukamai ba ne yadda ake zaben shugaban kasa haka ake zaben gwamna haka ake zaben sanata haka ake zaben dan majalisar tarayya haka ake zaben ciyaman haka ake zaben dan majalisar jiha dukkan su kowanne kuma ana bashi kuɗi kowanne zai anshi constituency allowance sai kai ma ka fito sai ka kara yanzu da a ce an wayi gari dan majalisar jiha shi ma ya dan majalisar tarayya shi ma ya yi mm. sanata shi ma ya yi ciyaman ya yi gwamna ya yi kamar da shugaban kasa yi ai wallahi da wannan wayo wayo din ai kamar zakka da Allah ya sa ya ce duk wanda kudin shi shekara ya kai mizanin da zai iya fita misabin zakka to zai fitar da kashi ɗaya bisa arba'in da Allah subhanahu ta'ala ya san aka fitar da kashi ɗaya masu arzikin da suke mu ce kamar anan garin hmm. Abuja idan suka cire kashi ɗaya bisa arba'in da Allah ya san ba zai rage talauci ba ai da ya kara Allah kuwa baya kuskure cikin al'amarinsa hmm. saboda haka shine kamar yadda zaka danganta da al'amuran rayuwa mutane su zama masu tausayin jama'a mutane su zama masu adalci kada a zaɓe ku ku zo ku juya baya ku kawai ku dinga kallon mutum ɗaya kullum ku ɗauka shi ne zai rinka yi gwamnoni ina na ku gudunmawa kuma idan na fahimci ka kenan yanzu duka an tattaru da yan majalisun tarayya da na jihohi da gwamnoni duka sun taru sun fake da guzuma ne suna harbin kasa na domin sun buya bayan shugaban kasa kenan har wa'annan gwamnonin pdp har da su suma abin da aka ba na apc ya su ma ka aka ba su da suke cewa ya sauka to su za su sauka mana da su ma ba su damu da yanda suke shugabancin su ba na faɗin wannan magana ne saboda duk wani talaka da yake najeriya ya ji ya san me ake ciki ya san abin da ake ciki na'am kuma irin wannan yanayin mm. ba dole bane mu shiga irin wannan al'amarin ba saboda shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ko da ya hau kuma har yau yana faɗi mm. yace shi ne ga dalilin da zai sa 'yan najeriya su rinka talauci ba yace shi bai ga dalilin da zai sa ya Najeriya su dinga fama da yunwa ba gaskiya ne kuma abincin nan wallahi muna da shi me yasa za a rinka sayan abinci ana ɓoyewa a manya-manyan sto kamar yanzu da aka fara tonan asiri a Kano to ba a Kano bane kaɗai ba har nan Abuja har Kaduna har Sokoto har mm. Kebbi har Zamfara a Kebbi ba su ne ma suka haɗa hannu da kamfanin Eh, eh, mai sunan da gwamnatin lagos ba suka kirkiro wani abu shinkafa ne shinkafa da kira lake rice shi suke yare kuma mutane yanzu kai masa magana su ce dala ta hau to me ya haɗa dala da noman shinkafa waɗansu kuma za su ce a ai babu tsaro to duk ko ne babu tsaro ko ka tsina nan ƙananan cikin 34 ƙananan hukumomi takwas ne kawai suke da fama da rashin tsaro Ina ba duka ba ne kadu wannan eh, jigawa sun san wani matsalar tsaro da zai hana su noma kano sun sani kai bauchi sun sani ka sun sani mm. duk ba ana noma ba naija nan ma wani bangaren da ake ma ba tsala wani wuri ba a yi kaduna ƙananan hukumomi nawa ne ai akwai ana noman kuma an yi noman kuma akwai kuma gwamnati ta ba da tallafi to zargin nan irin zargin da ake cewa zargi ne kawai na farfaganda da kuma eh, harkan siyasa na cewa ai ta cewa ƙasa ba tsaro ah, zargi ne wani da propaganda yanzu yadda na faɗi magana nan wurin na ce su katsina cikin ƙananan hukumomi 34 takwas ne kawai suke fama da matsala da rashin tsaro to can kuma mai za a ce an ce wani abu ya faru a katsina kawai sai a ɗauka duka ko ina ne ba duka bane ko kaduna ana noma a waɗansu wuraren da ake da zaman lafiya saboda in ka tashi daga kaduna kana barin igabi hmm. ka je kama area su bau su samina su lere eh, su su fambe duk za ga noma har ikara duk noma ake yi ka je ma makarfi ka gani kuma ko birnin gwarin da take fama da rashin tsaron ranar kasuwa ran alhamis ka je ka ga yadda ake ake lodin hatsi trailer trailer to wannan zan iya yace na ji dadin zuwan ka nan da a yanzu a kosu ababe da kake fito da su wanda na san cewar da yawan al'umma ba su san wannan abu ba da cewar ka ce a matsalan kasan nan gwamnonin jihohin nan ne domin ka ce ana ba su kuɗi duk wata ana raba trillion guda ɗaya da su kuma sun murɗa kan wuyan camomi suna suna kwace na cewa mun suna haɗewa kansu sun haɗe na ƙananan hukumomi su haɗe na ƙananan hukumomi su haɗe nasu subhanallahi to a idan muka duba matsalar tsaro kuma menene gwamnatin ku take domin ganin ka an kawo harkan maganin matsalar tsaro to alhamdulillahi ka san shi a lamarin tsaro ba zai iya tafiya a lokaci guda ba wannan haka yake ko kasan da suke takama da cewa su suna suna da matakan da suke suke maganin rashin tsaro mm. kamar irin su Amurka su ma zaka ga lokaci lokaci kawai zaka ji mutum ya fito kawai ya je taron cikin tarin ya bugi hamsin 100 kawai a lokaci guda a tare mun shi ma wannan haka ne to amma mu namu da sauki suna shiga a daji suke sai ka zo wucewa su tare ku su rike ku da sauransu amma ina tabbatar maka yanzu ka ga maganar da muke dai sauka na a mota shine daga kaduna nake kuma daga abuja zuwa kaduna sai ka ji aiwata wata biyu ma ka ji shiru babu komi mm, mun je ma mai taimaka shi shugaban kasa kan shanin tsaro ya ce a cikin dare komin dare ma za ka iya bin hanyar haka yake ji malam nuri bado na zan tafi ranar alhamis akwai wani land guda haka nan wurin na yi tafiya ya fi kilomita talatin wallahi ban ga mota tana bi na ba da na ji da dauke kawai ni ma na koma ta can inda aka koma gaba ɗaya din eh. sai waɗansu jami'an tsaro suna cewa a alhaji ya ka dawo nan wannan hanyar tana da kyau ba wallahi lafiya har yanzu a suke suna cewa lafiya lau take na ce to na ga na tafiya kusan kilomita talatin ba mai bina <laughs> eh. to amma mutane ashe suna guje ma ramuka ne eh, tunda kuma ana gyara yawa kuma ka ga yanzu daga kaduna za ka tafi birnin gwari hmm. ba sai ka nemi wani tsaro ba a ce jami'an tsaro suna gaba ko suna baya ba a kai za ka buga ka tafi amma akwai roadblock roadblock na sojoji sojojin kuma idan sai ka gaji da tsara a rock sai su haɗa kawunan su kuma su shiga cikin daji kuma su je su kaso eh, yan ta'ada hmm. su fito kuma su ci gaba da ayyukansu amma an akan dan samu dan jefi jefi yanzu a wurare wuraren da ba taɓa yi ba yanzu shine ka ji labari ya tashi kamar yanzu da ake maganan an je wani ƙauyen kajuru a zo an je wani ƙauyen ya suna shi ne su ma suke magana eh, na igabi ne shi ma an kashe mutane an kone gidaje ka gani da rana tsaka kuma hmm. to kaga suna san matan Eh, jami'an tsaro ne kaga ba irin na da bane da za su fito gaba da gaba ai ba kaga sun fara bi kawai sai dai in ba kunan yakin sun kuru suke yi hmm. kuma in Allah ya da shi ma za a maganin shi za a zo karshen sa dai don bari dan komar da mu baya kaɗan akan maganin tsadar rayuwar nan an yi zanga-zanga a jihar Neja an yi a jihar a kudancin kasar nan an yi a Sokoto sannan kuma gashi a yau din da muke magana an yi ana gudanar da zanga-zangan kuma an gama a jihar wato ibadan izuwa yanzu wannan gwamnatin wani matakai take dauka domin kawo karshen wannan tsadar rayuwa to na farko dai gwamnati daban-daban a mataki daban-daban an yi mitin da shugabannin 'yan kasuwa an roƙe su da su fito da kayan nan saboda ai sukan siye kaya ne da kaka sai su ɓoye saboda sai ya tsada a sayar mm. to amma tsadan na wannan karan gaskiya ya fi na kowane lokaci kuma mutane suna cikin yanayin da gwamnati ma ta sani ta san ana an san ana cikin lokaci ne na tsani mutane suna cikin wani eh, tsananin rayuwa komai yayi tsada gwamnati kuma ta sani kuma gwamnati tana ba da hankuri ni ma na zo a nan wurin ne akan ina ɗaya daga cikin wa'anda za su ba mutane hankuri don allah a yi hankuri da wannan yanayi da ake ciki Allah ma yana ga mana fa inna ma usru yusra inna ma yusra ne hmm. kowanne tsanani sauki yake tafiye tare da shi saboda ka in Allah ya da za a shawo kan wannan al'amari ana roƙon 'yan kasuwa a ko'ina suke don allah su fito da a hatsin nan da suka ɓoye da sai tsada a sayar amma kuma a kasuwanni za ga sun makarfi su sami naka da sauransu za ga hatsin ya fara sauko a yi wanda kamar masara za ka ji an ce dubu sittin da wani abu yanzu gaskiya ana sai ta dubu arba'in da wani abu ne abubuwa din suna saukowa kuma hankalin allah da za su sauko hmm. amma Da waɗanda suka ɓoye hmm, don su bukata gwamnati don su bukata don su bata ma gwamnati rai su bata mata tsarinta kuma suna ganin za su kawo wani hmm. cikas ga tafiyan ah. gwamnati to wallahi gwamnati na tana ɗaukar matakai na ɗaya a cikin matakan da ake ɗauka shine duk inda kuka ɓoye hmm. za a bi ku za a je a ɓalle shi za a fito da shi kuma za a sayar mu da al'umma sannan na biyu gwamnati za ta buɗe rumbu da ta tara don dama akwai rumbuna da ake tara abinci duk shekara akwai na jigawa akwai a jahun mm. akwai nan ma abuja akwai to jihohi yawanci da yawa suna da wannan rumbunan da ake adana abinci shi ma za a fito da shi kuma za a fito da shi a sai da shi a wannan mai rahusa ne za a sayar gwamnati ta sa hannu a fito da metric ton guda 200 102 metric tons shugaban kasa ya sa hannu a fito da shinkafa da masara a sayar a farashi mafi sauki idan ko mutane suka ƙi su fito kaga wanda zai karya yan kasuwa idan ko suka dage suka ce ba za su fito da nasu ba kuma su zo su sayar idan har wannan matakin bai yiwu ba to na tabbatar maka da cewa gwamnatin tarayya ba za ta buɗe boda ba amma za ta shigo da abincin da in aka siyar mu da mutane dole wa'ancan su karye daga nan sai a rufe kuma ba su shigowa da shi saboda za a noma za a noma wanne yana cikin wannan matakan yana cikin tsari amma hawa hawa ne in wannan bai yi ba za a yi wannan in wannan bai yi ba za a yi wannan kuma mutane ma da suke zanga-zanga dama suna tashi kawai su je su duba wa'annan manyan stodin ne ma eh. su je kawai ah, jami'an tsaro su yi musu jagoranci a je kawai a babballa wa'annan sto a sayar musu akan farashi da ya dace. to a hannun baka ganin cewa za a karya su yawan yan kasuwa din. to su suke kare mutane yau yanzu fa kare mutane suke ana zuwa ana binne mutane saboda yunwa ta kashe su. saboda me tun da ba ku da kishi ba ku da tausayi to ta yaya za a tausaya muku ta yaya za a yi kishin ku abu zai yiwu bane amma kona ba ana ganin cewar watakila masara gero shinkafa ake ana maganin ina su sukari maganin su fulawa wanda ana ganin to yanzu yanzu bari ba ka wannan karamin takadiri na'am ka san da na zauna nan na fara baka labarin cewa eh, lokacin 1988 eh, lokacin baban gida an yi noman alkama mm. da manoma tun daga eh, chad basin ka gangaro zuwa yobe ka shigo jigawa ka zo kano ka zo kaduna ka ɗiba su bauchi na an yi alkama fiye da kake zato ƙwarai da gaske da aka gama sai ma kircin amerika suka haɗa baki da kamfanonin fulawa mu na najeriya sai suka ce ai alkama mu da ake noma a najeriya ba ta da kyau subhana wallahi ni da ni ake shiga sako-sako lungu na gidajen talakawa da suka noma alkama a karbar kuma binnin gwari muna lodo roka-roka ana zuwa muna kawo fascom wato farmers supply company muna ana suna saye waɗansu ko kano da sauransu da suka yi wanda ya wuce misali ko masu kai suna dafawa suna ci kamar shinkafa daga nan ba mu ƙara yin noman alkama ba sai rasha ta faɗo ta ce alkaman da ake nomawa a najeriya yana ɗaya daga cikin alkaman da ya fi kowane kyau a duniya idan mu ba za mu ci gaba ba to su suna so su ba mu gudunmawa mu ci gaba da noman alkama wallahi ka san an tusa mana kiyayya tsakanin mu da rausha ba ma kaunar su mm. ba sa san aqida mu ba sa san addinin mu ba sa waye waye a ta tusa mana muna takin su tun daga lokacin ai ba ƙarin noman alkama ba yau kan muka waye gari sai gashi rasha ne da ukraine suna fada suna fada mm. amma alkama ba ta saboda ka biredi ya tsada taliya ta ya tsada da abinda ka san ana yi da alkama ya tashi a duniya da mun bi maganan da rasha ta gaya mana a lokacin mun ci gaba da noma alkama da kamfanin fulawar mu na najeriya tunda da yahudawa ne da sun ba mu haɗin kai a lokacin nan wallahi da yawa mu ne da wannan tsadar biredin tsadar taliya tsadar duk ba mu ciki duk wani abu da ake da alkama da mu ma yau Najeriya mun kai matsayin da zamu rinka fita da alkama waje amma aka karya mana gwiwa muka kuma yadda to yanzu shi tunubu da yake mutum ne mai hangen nesa mm. ina ƙara da ba 'yan Najeriya hankuri a yi hankuri mm. shi ma yanzu ya dawo da irin wancan tsarin da wancan tsari eh mm. da ake za a sayar maka da taki rabin farashi za a sayar maka da da iri rabin farashi da maka maganin feshi duk za ka biya rabin farashi ne shi ma da yazo sai ce hekta hekta mm. wato filin kwallo guda dubu ɗari da ashirin za a noma na alkama da kakannin kuma an binne ta mm. an binne ta ƙasa yanzu da maganar da muke yi yanzu da na so ma in je ofis ne in je a bani dama in tafi jigawa in je in gani tun da anan aka kaddamar in za ka gani ka ganin za ka ce hmm. da sauran kuma wa'anda suka ji suka rarraba aka rarraba ta gaba daya to idan bana Allah ya taimake mu kan noma wannan hekta nan dubu ɗari da ashirin saboda Allah idan kuma wata kakar ta ƙara rawa ya kake gani an mun yi gaba kuma ya yi alƙawari ya ce yana so ya mai da Najeriya ta zama ƙasar da za ta zama ƙasa mai fitar da abinci waje kuma da gaske yake yi lokacin da ya hau yana hawa me ya fara yi a mulkinsa na gwamna hmm. ai ya fara kirkiri bayanin hukumomi ne saboda a kawo gwamnati kusa da jama'a suka tarkici da obasanjo yana kirkiro wa yar ado shi ma ya kirkiro shi ne daga baya suka zo su koma development area amma duk da haka obasanjo ai ci gaba da basu kudaden su na ƙananan komi ba sai da yar ado ya hau sannan ya biya katsina ya biya lagos saboda haka shi mutum ne wanda in ya ce zai yi zai yi muna roƙon 'yan najeriya kada ku yarda a yaudare ku wallahi wannan mutumin bi shi da addu'a ina ganin yadda mutane suke ta magana a wannan social media su zo su yi magana a rediyo su ta waye a dinga kalubalantar muslim muslim ticket wannan wata gwadawa ne fa jarabawa ce muka kuma aka yi nasara a kai me yasa ba za a daure ba ai sai a daure a ci gaba da yin abu halin da ake ciki a cikin waɗannan ababe da ake ta tsadar rayuwa ita ma kungiyar kwadago an jiyo ta bawa ita gwamnatin tarayya wa'adin sati biyu cewa idan har bata kawo karshen wannan za su fita su yi wani zanga-zanga ba karamin gaske ba ma'ana zanga-zanga duka kasan za su fita su yi zanga-zanga domin nuna fushin su dangane da irin halin da ake ciki ba gani wannan abin zai kawo muku me yasa ba za su yi zanga-zanga akan yan kasuwa da kuma masu karfi da suke da manyan-manyan house suka boye abinci ba su yi zanga-zanga a kansu mana to ai watakila ba su da iko da to da gwamnati yanzu karin da sun ce da gwamnati tarayya za su yi eh da gwamnati tarayya da to gwamnatin jihohi ba ciyamoni na ƙananan komi fa duk su bai shafe su ba su duk funds allocation da ake a ƙarshen wata su bai shafe su ba kenan ya shafe su saboda haka in suna so su yi amma in za su yi su sani hmm. akwai wanda shi fa sai ya fita zai je nemo abin da za a ci a gida su kuwa kafin su shiga in za su yi sati biyu ne kowa ya ije abincin sati biyu a gidan shi ba ruwansu saboda haka su masu karfi ne su sani akwai kuma wanda suke kasa wanda ba su da karfi a rinka tunanin su in za su zanga zangar su to su rubuta ma gwamnati su ce to mu kaza lokaci kaza muna son a samar da kaza muna son a fitar da mu daga dangin kaza da sauransu kaga wannan shine daidai amma a fito a je a ce a rufe ko'ina a rufe makarantu a rufe banki a rufe kasuwa to wallahi mutanen da za su mutu wallahi sai sun fi wa'anda ba za su mutu ba inda ba yajin aikin ba an san kowa yana mutu a lokacin shi eh. amma ai akwai mutuwa tsaye kana ji kana gani ko tafiya nan ba za ka yi ba saboda yunwa ba wanda za ka yi ka sara ka kasara hmm. saboda haka kullum wannan za su yi wannan ajeron da kake gani ba alheri ba ne shin ba shi ne aka amfani da shi a gwamnatin baya ba ne ya raba kan labour congress din guda biyu ya dauki bangare aka ya dauki bangare shi ya zo bangaren gwamnati yanzu kuma shi ya zo yana neman ya zama alƙarai to mu abin da za mu kira kawai shine kullum yan najeriya su sani duk bakin da Allah ya halitta ya kaga ba zai hana shi abin da zai ci ba hmm. saboda kawai duk halin da kuma muka samu kanmu mu san Allah baya bacci hmm. yana nan yana kallo kuma duk abin da halin da zaka shiga wallahi kana tafiya da kaddarar ka ne ba wani wanda ya isa ya raba ka ai za a magana da muke yi akwai wanda bai taba samun abinci ba kamar a wannan gwamnatin akwai su ma to ko da lokacin shi wani tashin wani eh lokaci haka nake haka Allah ya tsara al'amarinsa tun kana ciki Allah zai turo mala'ika ya hura maka rai mm. a gaya maka da wani ya sami ka rayuwa kuma wallahi babu babu babu wani sabani sai abin ne ya same ka hmm. saboda alƙawari ne na Allah kenan zanga zanga ba ba shine ba ai zanga zanga ba shi a cikin musulunci ma hmm. ka fito kai ma gwamnati gore ba shi ma a addinin ce ma babu eh amma a constitution akwai eh to a constitution an baka dama kai ma kai zanga zanga na lumana eh ba ci a je a yi kone kone ko a je a fashe fashe ba a fashe fashe ba hmm. na'am eh, kundin tsarin mulki ya yadda na'am kwarai da gaske to baya ga waɗannan ababe an ce za a fitar da kamar yadda kai maganan tun ɗin abinci da ake wannan eh. wasu kuma suna ganin cewar da tun ɗin abincin nan suna ganin watakila da zai yi shugaban ƙasa da ya mai da wannan tallafin man fetur watakila da za a fi samun to ai baka san wani abu ba eh. man da kanshi zai sauka ta yaya bari ka ga duk wa'annan mutatun mun su fara aiki da kanshi ai ka san wani abun idan kana noma masara ina noma masara hmm. idan kana sayar da buhu dubu talatin ka noma da yawa na noma da yawa idan ka ji ina koma ina saura dubu ashirin kai ya za ka yi da naka ta yi ka koma ne dole idan wannan yana yi wannan yana yi wannan yana yi wannan yana yi duka ko aka haɗa hannu ana yi gaba daya hmm. dole abin ya sauko dole ne ya sauko asalin man fetur din nan fa waɗansu ne tsararu. wanda suke amfana daga tallafin da ake bayarwa kuma shigo da shi ake yi Mm. shi ne su kawo wannan tallafin to ai honorable ana ganin tunda wasu ne tsiraro suke wannan tunda dai har an san su kuma an san gabaran da suke me yasa ba za a dakatar da su ba a hana su yin wannan abun a ci gaba da bawa al'umma kasa wannan sai a hankali wataƙila sai ka zama shugaban kasa sai zan zan ga tsirarun ko amma dai na san wannan mutumin da gaske ke wallahi na'am tun lugu da gaske ke wallahi mm. to a daidai wannan lokaci za mu je mu hutun rabin lokaci alabashi don muka dawo akwai wasu muhimman batutuwa da za mu tattauna amma zai sai mun dawo to Allah wasu kallon mu shirin siyasar mu yake nan da ke zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan birnin tare abuja idan kuna biye da mu muna tare da honorable wato hassan sale jirgi wanda yake a daga kwamitin wayar da kan al'umma da kuma wato a na shugaban kasa a asuwaju bola ahmed tinubu a yanzu kuma za mu dan je wutar rabin lokaci idan muka dawo kuma shirin zai daura muka sai mu ce a dakace mu masha Allah to madalla masu kallon mu barkan mu da dawowa ta cikin shirin siyasar mu a yau wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambiran tarayya abuja idan kuna biye da mu kun ji shirin yadda yake wakana tare da honorable sale jirgi wanda yake daga kwamitin wayar da kan al'umma na wato shugaban kasa da kuma wato manufofin wato shugaban kasa din yanzu kuwa shirin zai ci gaba honorable barkan mu da dawa barka dai masu kallon mu to alhamdulillah honorable kuna tare da shugaban kasa tare da waɗanda suke tare da shugaban kasa duka dai kuna yi a cikin tarayyar ku da shi menene yake burge ka dangane da tunani da kuma abin da shi shugaban kasa ya sa a gaba na wannan kasa alhamdulillah kaga akwai mutane manyan mu arewa daga sun fito suna ta maganganu duk yadda suke so kuma su ne ya kamata a ce sun san manufofin wannan mutumi su mm. faɗa alheri a kan shi amma sai ga suna fitowa suna waɗansu kalamai wanda ba su dace ba ba zan je ina kiran sunaye ba mm. amma wannan mutumin saboda waɗansu suna cewa ai baya san arewa ma wai bai san arewa wai ai kafin ma a zaɓe shi ma dama an tambaye shi me za ka yi ma arewa ya ce ba zai komi ba mm, haka na ja'atu ta ce hajiya na ja'atu to mu tsaya mu duba yanzu da kyau mm. duk ƙasar nan da ya babu yankin da rashin zaman lafiya ya addaba irin arewacin ƙasar nan irin arewacin ƙasar nan kaga yana hawa ya canje duka jami'an hafsoshin tsaro ya dauki chief of defense staff wanda shi ne mukamin da ya fi kowanne kaga navy na ƙarshe shi air force na ƙarshe army na ƙarshen sa hmm. ya ba dan arewa dan jihar kaduna ma ya dauki ministan tsaro ya ba dan arewa ya dauki karamin ministan tsaro ya ba dan arewa hmm. sannan ya dauko mai ba shi shawara kan tsaro ya ba dan arewa na biyu babban abin da yake damu mu a nan arewa shine noma ya ɗauki babban minista na noma ya ba ɗan arewa ya ɗauko ƙaramin minista na noma ya ba ɗan arewa aka wayi gari kuma babban abin da muke tunanin kullum muna cewa an mana gaba shine ilimi ya zo ya ɗauko babban ministan ilimi hmm. ya ba ɗan arewa so saboda allah ka koma kuma ka gani minista na budget and planning wato ministan da ke tsare-tsaren tsohon gwamnan jiga uh, kebi kebi mm, abubakar bagudu dan arewa ne mm. to in ka duba za ga duk ariyan da dan arewa yake jin tsoro yace hatta ministan gidaje ma gaba ɗaya ma shi ma dan arewa ne to za ga duk kusan duk inda dan arewa yake jin tsoro yana ganin kamar za a taba shi a gurin saboda gwamnatin ta wani bangare ne ba tamu ne ta nan arewa ba mm. za ga dan arewa ne aka sa a wurin na'am akwai ababe da yawa to yanzu saboda Allah a ce wannan mutumin bai mun munfa in aka samu aka sai waye yayi kuskure su din da suke wurin in suka kuskure na gudana ya kamata su fito su gaya ma duniya su ce kai mu fa anan wurin ana tauye mu amma in suka shiru fa kaga sun yi wa kansu su mu arewa gaba ɗaya ne kuma wanda ba ina tunanin za su yi haka bane don ba yara bane in na mm. ɗaya bai yi wani biyu zai yi ka gani ko mm. sannan da ya taso kuma ya zo yanzu duk ayyukan da buhari ya bari a baya yana ne ana ci gaba da su dama ya alkawari zai ci gaba hatta wannan hanyar tashi daga abuja zuwa kano ma an fi da kuɗi za a ci gaba da ayyukan su gaba ba ba wani abu bane za a yi noma gwamnati za ta tallafa da za a noma hekta dubu hamsin mm. na masara ga na alkama an fara hekta dubu ɗari da ashirin duk abubuwan da ka sani da muna tunani mu yan arewa kamar muna ganin za a tauye mu ne ba za mu tayu ba saboda gwamnati ne saboda kuma ya san cewa ai ƙurumoyin aure wanda suka kai shi wannan guri saboda haka masu fitowa yau suna zarginsa suna ganin kamar yana da wani mummunan manufa ko kuma yana so ya cutar da arewa ba ita bane mm, a daidai wannan gaba da ka dauko wannan kalami misali daga magana cuta yan arewa da yawa sun jefa zargi akan jam'iyyar ku ta APC musamman ma shi shugaban kasa ana ganin cewa akwai yan bowa akwai yan mora a cikin wannan gwamnati din arewacin Najeriya din da kai magana cewa ita fi kowa ba da wato ƙuri'u ta kai shugaban kasa a matsakamin da yake na shugaban kasa sai ana ganin cewa akwai wani makarkashiya da ake shirya wa arewacin kasa na ɗauke wasu sassa daga Abuja <laughs> ana ganin ma Abuja ma ta koma Lagos gabaki daya <laughs> ai ita abuja ba za ta koma lagos ba saboda in ka duba kundin tsarin mulki ya ce abuja ce babban birnin tarayyar najeriya saboda haka kafin a canja wannan wuri sai an yi gyara ga kundin tsarin mulki yan arewa kuwa kaga sanatoci yan arewa sun fi yawa mm, house brex yan arewa sun fi yawa house of assembly yan arewa sun fi yawa saboda akwai lokacin da dr madima ya je ya zo irin wannan maganganun yake magana za a dauki abuja a kai a mai da talaka ba zai yiwu ba saboda ai dole sai an gyara kundin tsarin mulki kuma yan arewa ne suka fi yawa a sanatoci su suka fi yawa a house of reps majalisar tarayya kenan su kuma suka fi yawa a majalisar jihohi saboda haka ta yaya za a yi a nasara har a kai da can an abin da aka fi magana a kai shine akwai wani sassa na babban bankin najeriya mm. wanda shine za a mai da shi lagos to shi babban bankin najeriya yana da sassa sassa wato departments kenan guda 29 a cikin 29 nan guda biyar ne za a kai lagos kuma biyar nan da za a kai lagos su duk sati sai an an cata din jirgi fiye da rabin ma'aikatan eh, central bank kenan fa sai an chata din jirgi sun je eh, lagos saboda yin aikin supervision wato kula da sanya ido akan waɗansu bankuna kuma kaga duk bankunan najeriya guda biyu ne kadai ba su da headquarter a lagos wanda suke na abuja su ne suke da headquarter abuja daga taj bank sai jaiz bank amma duk bankuna suna lagos ne to me yasa za a dinga kashe kuɗi duk sati a chata ɗin jirgi da allowances da waye na ma'aikata a je a yi supervision sannan a kara a je a yi sannan a ƙara dawa ai saboda haka cikin 29 dan an tafi da biyar can wallahi je su ta yi to ya shi wani ma mutane suke ta magana ba za a dauke wani bangaren central ba a kai Lagos yanzu idan ina da kuɗi na anan ina da Access Bank a Abuja ko ina da shi a Kaduna ko ma ina da shi a Maiduguri yanzu na je zan cire kuɗi na sai a ce a ah, ba zan cire ba na je central bank Lagos to me yasa ake nema a rinka rudar da hankulan mutane ne ana kawar da hankalin su kan irin wannan al'amura sannan ana maganin wai Federal Air Force Authority of Nigeria Airport za a ɗebi waɗansu ɓangare ma ɓangarori su mana fan a kai su eh, a kai su lagos to tun da baban gida ya dawo daga hekwata abuja wannan departments din suna abuja ne a suna lagos suna lagos sai 2020 ne buhari ya dawo da su mm. kaji kwata-kwata shekara hudu kenan da buhari ya dawo su abuja to da aka dawo su abuja an tanadar masu ofis haya ake yi saboda aka su koma can shin wai ma in tambaye ka idan aka ce yau zan hau jirgi hau jirgi daga kaduna in tafi saudiya ba zai yiwu ba ne za a ce min ne dole sai je lagos zan hau ko kuma idan zan hau jirgi daga kaduna ko daga kano ko daga abuja zan je kano ko zan je gombe ko zan je maiduguri za a ce min sai na je lagos ne to zai sa ake ta kawo a dinga cece ku ce akan al'amarin ma da bincikai ya kowa ya ba nan gaba idan aka tare da musu ofis a nan za su dawo ko cikin wannan gwamnati na tinubu ne za su dawo su kuma central bank idan wa'annan bankuna wanda suke da su mm. in suka ce to su ma sun ɗauko headquarter ɗinsu tunda ba ba na gwamnati ba ne eh, sai ita dai kawai central bank ita ce ta gwamnati ita ce kuma take kula da yadda ake tafi ake gudanar da al'amura na wa'annan bankuna idan haka waye gari gwamnati suka ce to eh, su a su masu bankuna nan suka ce to mu ma za mu dawo eh, abuja headquarter shi kenan amma yanzu kullum gwamnati kuma da yake shugaba san kuma a tattace kuɗi allowances waye da kuɗin jirgi da ah, kuɗin wurin kwana da ba daidai bane gaskiya wannan abu da ake ana yin su a daidai ne don saboda a rage al'ubazaranci na kuɗaɗe. ina kwana wajen da ɗaiɗaɗɗen mukamai wanda ana ganin cewa har yanzu shi ma 'yan arewa shiru wasu ba samu wannan mukamin da ake tabarawa gwamnati ba bayan kuma sun sha wahala su. to mukami dai da ya zama tabbas kowace jiha a ta shine minista. na'am kuma duk an gama yin ministoci wannan tabbas ne kuma md da ai ya mai kokari tunubu ai ya yi kokari fiye da buhari ai saboda buhari da ya hau sai da ya kusan shekara ma bai ma ministoci ba balle ya yi mds ba amma kuma shi tunubu kaga ya riga ya gama ministoci sa sannan duka mds din nan duk sai da ya sauke har da board duk ya sauke tap sabbin da za yi wanda ba su samu ba a wanda ya fito yanzu su yi hankuri sunayen za su fito a board kuma in dai ka tabbatar da cewa kayi aikin kuma an san kayi aikin me zai sa ba za ka samu mukami ba kuma ka cancanci a baka ai za a baka yi mm. kuma akwai board board board board duk ba yi su ba yi kuma za a yi su nan kwanan nan za a yi waɗansu za su zama board chairman waɗansu za su zama board members ne waɗansu ma akwai inda za su zama wani executive director wani zai zama ba shi ne ta fito a hankali a hankali a hankali ba za a yi saboda kada mutane su zaɓu yanzu dai a yi ƙoƙari tukuna a ga an haɗa hannu an haɗa ƙarfi da ƙarfe an shawo kan wannan al'amari da mutane suke kuka a kai kuma 'yan najeriya wallahi ran kai sai an bi da addu'a a ta addu'a dai ubangiji allah ya shirya mana al'ummar mu menene babban tanadin da aka yi wa 'yan najeriya a daidai irin wannan gaba to ka dai san dai duk ayyukan dai da ake dai suna ana yi kuma sun ana ci gaba hanyar jirgi na daga wanda zai taso daga uh, wanda zai taso daga Lagos ya tafi Kano ka san har an testronin da an bude da jirgi hanyar jirgi wanda taso daga Port Harcourt ya biyo ta Kalaba sannan ya kamo ya tafi har Gombe har Unguru shi ka san shi ma dai yana kan hanya ana ta kan shi gaba daya kuma sannan aikin hanyoyi an ga mu ba da ayyuka da yawa duk ana ta yin ayyuka ai kuma yana ta ci gaba da yin ayyukan a ah, mai girma a kasa Eh, major general muhammadu buhari da ya sauka saboda haka mutane su hankuri kuma wani abin da yake ƙara sa mutane suke ƙara fitowa zuwa su yi adawa saboda su sun ga gwamnatin su ta yi shekaru ba ta yi irin abin da ake zuwa a gani ba a gwamnatin apc to ta yaya mutane za su yadda a zunga zuwa ana hure musu kunni har waɗansu ma wai yan pdp wai yan ne wasu ke cewa wai apc ba ta da allah wannan ka ji irin wannan magana ko da kuka shekaru goma sha shida kuma ya tabarbare kuma kuɗaɗe wallahi suna gidan mutane wannan dalar da ake cewa ta hawa eh. yanzu ba ga an je gidan wani gwamna ba nawa aka samu dala miliyan 800 ba aka samu dubya sto kawai duk gwamnonin nan su yi hankuri mm. su tausaya mu talaka saboda yanzu abin yana hannun gwamnoni ne mm. don Allah don annabi gwamnonin Najeriya guda 36 din nan ku tausaya mu talaka to mu leka jihar ka da ka fito jihar ka eh. jihar Kaduna ya kama gwamnan kai to gari nan dai ya hau kuma ya fara yi <laughs> kuma ni ya mun wani abu guda daya na'am tunda yana ji yana gani ya tafi kasar katar ya je nemo alfarma duk da dai Najeriya dai mun wuce wannan alfarma mu je mu ce da Allah zo a taimaka mu talakawa ya kamata mu ma Najeriya mun wuce nan mm. ka gani mm. amma ya je ya nemo alfarma za a gina gidaje kasar katar za ta gina gidaje guda dubu biyar suna nan ma suna ta yi kuma talaka za a talakawa za a raba ma kyauta mm. kaga ai nan shi ma da ya kokari duk da dai ba kudin jiha ba ne amma dai ya kokari ko ba gaskiya ba ne sannan kuma ya dauki yin hanyoyi ayyukan hanyoyi a ƙauyuka mm. kuma ana na ana ta yi ya gaji wasu tsofaffin ayyuka ne da eh, a wanda ya gadan ya ije su na'am duk ayyukan da ya gada ya ije su bai yi to me yasa ba mu sani ba amma ni a Kano haka na ga suke yi in wannan gwamnan ya tafi in wani ya hau sai ya gama na baya sai zo ya dora nashi sai zo ya dora nashi ta nan ake samun ci gaba amma shi ya zo da hushin cewa ma nasiru rufai bai ayyuka a ƙauyuka ba birane saboda haka shi ma bare je shi zai je a ƙauyuka ne in ba ka ba akwai hanyoyi masu muhimmanci a cikin gari waɗanda suna buƙatan ya sa musu ido ya yi to amma ka san diya riga gama da dan shi ya riga ya yi du duk na uba sai dai mu mashi addu'a dai ubangiji dai Allah ya taimake shi saboda idan muka yi mashi addu'a dan kada ya nasara abin mu zai shafa idan kuma muka yi mashi addu'a Allah ya sa ya nasara mu ne ramu ji dadin al'amarin saboda haka duk shugabanni ba muna kiran su ne muna musu muna musu addu'a ne na fatan shari ba a'a duk shugabanni da gwamnoni da muke da su dukkan muna musu addu'a ubangiji Allah ya saye su nasara amma su tana fa suna mulkin jama'a ne don ni inda ni ne nake gwamna ni ba zan yi gwamna ba na sani sai dai ana yi alahira amma da da suka shigo din nan da ana cire tallafin nan mutane suka shiga cikin wannan matsala to da sai su aje ko kwalbati ne kasi kwalbati kasi su kula kawai da kiwon lafiya da kuma yanda mutane za su samu sauƙin rayuwa Hmm. in suka samu shekara ɗaya suna yi wallahi ƙasa ta yi sanyi sai su shiga aikace aikace su ba wanda ya damu amma mutane suna fama da rashin ga ana cikin talauci tsananin talauci kuma amma ana ta yin hanyoyi da gadoji da su ga to yana kuma wannan ciki mm, to ina kuma ga haɗin kan jam'iyya eh, to haɗin musamman ma rikici da ake ganin cewar kujerar ganduje nan gaba kaɗan ana ganin cewa za ta iya wani abu zai iya cin wannan kujerar kasancewar wanda su fito daga wannan yanki suna sun suno wannan kujera din bayan murabutsin shi tsawon shugaban abdullahi adam to babu dai wani wanda ya hau kujerar ciyaman wanda zan ce maka yi ƙoƙarin da ganduje me yasa abin da ya sa na ce maka mm. ka duba irin wanda suka yi takarar gwamnoni ko ma gwamna da ke kan kujera ko sanata wanda ke kan kujera ko house of reps da ke kan kujera ko tsohon gwamna ko waye yadda suke ɗorowa suna shigowa wani jam'iyyar a lokacin ganduje kana ganin sa ne a kokarin shi ne tunda shi ke kai hmm. waɗansu ai sun yi a baya ba mu ga an yi haka ba sai dai ma mutane su dinga fita hmm. to ka ku ga ai har kokari amma tun da aka kafa apc dama ba taɓa yin ciyaman inda yake kan kujera har ya kai lokaci saukar shi bai sannan ya sauka ba saboda haka idan yanzu aka ce ganduje ma ya sauka to shi ma babu mamaki amma su bari ya kai wannan lokacin da ya kamata ya kai tukun kuma wa'anda suke bujurwa suna cewa wai ai su ma suna son a ba su ne a wurin su ne aka karba kamar abla da mu dan north central ne ya za a ce ganduje ya fito daga north west to tunda abla adamu ya tafi ganduje ne hau yanzu ba ganin wani north central ba maganan wani north west a oshomole ma an karba hannun shi ne a diguma an karba a wurin su ne mutane da yawa duk karba ka ai daga wurin su ana ba waɗansu sai hankuri duk da yake ma na gar da yawa ma yan north central din ma sun fito yanzu sun ce su sun yi passing vote of, no, uh, vote akan ganduje sun ce sun amince da mulki shi ci gaba su yan north central din ma Mm. to kaga yana na akan kujerun shi kenan har zuwa wani lokacin Allah kenan jita jita ne kenan ake ta. da waɗansu ne suka bujuro akwai ma wanda yake so eh. har aka je aka yi poster aka liƙe wannan garin aka yi komai amma yanzu baka je ita bane yayi shiru ai na'am saboda ganduje yana iya kan bakin garin shi mm. muna fata a bar shi da ya kai lokacin da na ganin cewa lokaci yana ta hararo mu me kake mm. son al'ummar najeriya su sani game da shi shugaban kasa da kuma jam'iyyar ku ta apc Awwa. Ah, abin da nake so mutanen najeriya gaba ɗaya su sani shine allah da ya subhanahu ta'ala ya gaya mana ya ce baya ɗora ma wata rai kaya face in za ta iya ɗauka haka Allah ya ce illa saboda haka duk wanda ka ga yau aka ce an zaɓe shi yana shugaba to Allah ya bashi ne saboda ya ga zai iya inda ba zai iya ba ba zai bashi ba mu sa wannan a cikin zuciyarmu mu mutane mu zama mutane wa'anda suke da suka yi da kaddara saboda in baka yi kaddara ma tana ɗaya daga cikin shika cikin imani in baka yi da ita ba fa baka da imani baka iya baka ma yarda da Allah bane hmm. to me yarda da cewa wannan bawan Allah da mulki ya bashi Allah ya bashi mulkin nan kai da mu dinka kawo kabilanci mu dauka wai ba ɗan arewa bane a'a shi bai zo a matsayin ya zama ba ya zo a matsayin ya wakilci kasar su bane kadai ba ko arewa kadai ba ya zo ne wakilci Najeriya gaba daya kuma bashin da Allah ya yi ya bashi ne don ya san zai iya saboda ka mutane su yi hankuri da wannan gwamnati ya hau gwamnatin nan fa har yanzu muna fa February ne sai mun yi March April May June ko May 29 tukuna mm. kafin ya hau kafin ya zama shekara ɗaya da hawa kafin ya zama shekara ɗaya da hawa mulkinsa sannan har sai ma ya yi biyu tukuna za mu fara cewa a an yi nasara ko ba a yi nasara ba to amma yana hawa mun fara zagi mun fara tsinuwa ai wannan ba daidai ba ne har da mu ma da manyanmu suna magana cewa su ba za su iya hana mutane su yi bore ba ba za su iya kaza ba ai ba daidai ba ne wai mu najeriya mai ke mu ne akwai kasashe in ka bi tarihi za ka ga su yaƙi ne ci su kawai suka rufe ƙasar su gaba ɗaya suna nan da yawa su japan su china su waye kuma sun yau sun zama masu arziki a duniya kwarai da gaske to ya za a yi mu buhari ya rufe boda shekara takwas duk abin da buhari ya kamata ya bayar don a yi noma ya bayar amma wai kuma a ce a shekara takwas mu har yanzu mu isa mu ciyar da kanmu ba mutane suna so sai an buɗe boda su rinka shigowa da shi kamar yadda ake shigowa da janareto ya hana wutar lantarki ta rayu a najeriya saboda ai da ba a shigo da janareto ai da mun yadda mun gyara wutan ayi ta zama wani abu a najeriya kamar yadda ake eh, kaga ana shigo mana da wannan mai ake kiran shi ne banda wutar lantarki eh, mai man wannan man fetur ana shigo da tataccen man fetur shi sa ba za mu tsaya mu ai mu ba ba za mu tsaya mu ga dufanari din mu sun tashi ba mm. to shi sa to me yasa ba za mu ba mu da manoman ne ba mu da kayan noman ne muna da su mu dage wannan bawan Allah shi ma ya zo ya bunƙasa noman nan ne noman nan shine abin da dan arewa yake tunƙawo da shi me yasa ba za mu dage mu yi noman nan ne mu ciyar da kanmu mu zama ƙasar da muke fitar da kayan abinci waje ba wa'anda suke 'yan ƙananan manoma kashi saba'in bisa ɗari su ne suke ciyar da najeriya mun riga mun san manya dama suna fita da shi waje ne amma kashi saba'in bisa ɗari na manoman najeriya su ne wanda suke noma buhu goma buhu ashirin buhu biyar in suka samu matsuwa su ɗauki buhu uku hudu su kai kasuwa a je a fasa a rinka auna ma mutane tiya-tiya suna saya suna zuwa gida suna dafawa su ne ya kamata mu taimaka ma da kananan kayan noma hmm. kuma muna nan in Allah yadda shi ka shugaban kasa za mu ba shi shawara akwai kayan noma da ake yi a wannan ƙasar Najeriya wanda kananan manoma suke yi wanda wurin yin su ma za a kwashe matasa gaba ɗaya daga kan hanya daga kan titi su koma su je su samu sana'ar da suke yi kuma don a ciyar da wannan kasar gaba da wannan shugaban kasar yana so kuma in Allah da zaka ga tsare-tsaren da za su fito kuma za mu yi su to kware da gaske muna godiya sosai da amsa wannan gaita da kai masu kallon mu an ce laifin daɗi karewa duka duka anan zamu da aya a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe da misalin karfe ɗaya muna ɗauke da wani sabon shirin a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa suna na abdul fatah sanannen shirya na kuma jagoranci shirin sai kuma bakon nawa honorable wato hassan sale jirgi wanda yake ɗaya daga cikin kwamitin masu wayar da kan mutane daga jam'iyyar ta apc sai kuma mai lura da shirin umar mamir gombe shugaban sashen hausa da haka nake wani fatan mu ne cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah ya taimake mu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh